الشيطان الرجيم بسم Allah a ya kaddamar da wannan shiri ko kuma wannan kudiri nasa wanda tun lokacin da yake kamfen na zaɓe ya tabbatar kan cewa Allah ya ba shi gwamnati a zai tabbatar cewa ɓangaren harkar salari ko kuma in ce a wajen biyan salari albashi na ma'aikatan jiha da ma'aikatan lokacin gamma da yan fansho an tabbata kan cewa an tsarkake harkar a yan jarida za ku tabbatar mana da kan cewa bacin mai kuma goma ya shigo da tim mun cin kokarin a watan yuli muka fara biyan albashi daga 25 da wata tare da yan fansho har zuwa yau daga rana biyar. zuwa da shida zuwa da bakwai zuwa da takwas mun tabbata cewa kowa ya samu salarinsa a yan watanni daya zuwa biyu zuwa uku da suka wuce na ta samun matsaloli a kala-kala wanda ya gani cewa aka dinga samun matsala a kan shi wajen biya wasu za a biya su za kudin su bai daidai ba ko kuma wasu za a biya su kaga kudin yi yawa da sauransu wannan abu da aka kaddamar a yau shine kudurin da insha Allah zai kawo canji kuma zai kawo gyara kan harkar payment na wajen shi salari na ma'aikata na state da na local government da yan wannan abu wanda muka kirawo kibis bill ne kano state integrated personal and payroll information system system ne wanda mai girma gwamna ya kaddamar yau wanda za a tabbatar cewa dukkanin ma'aikata na jihar kano da ma'aikatan jiha da ma'aikatan local government da yan fansho an ɗauki data ɗinsu abin da ake cewa biometric capture wanda za a ɗauki 'yan yatsunka kuma a ɗauki fuskarka wannan shi zai tabbatar da tantance ma'aikata wanda suke su ne halaliyar ma'aikatan jihar kano domin mai kuma tabbata cewa ba a samun irin waɗannan matsaloli an gaddamar yau da jima gwamna an yi da yan yatsunsa kuma an kafcar ɗin fuskarsa kuma shi ma na girma duty gwamna an mishi sakataren gwamnati an mishi daga yau insha za mu nemi kamar wata uku zuwa hudu muna yin wannan abu saboda a samu a yi shi cikin sauki insha Allah wannan capturing da zamu za mu yi shi cikin tsari yadda ma'aikata ba su wahala ba mun zauna a wajen wata biyu zuwa uku da da yan union na ma'aikatu da yan union na jiha yan union na local government da yan union na yan fansho kuma sun ji daɗi kamar a yan fansho akwai abin da ake cewa amalai wanda kowa zai zo ya tabbatar kuma duk bayan wata ɗaya biyu bankin ka ne za su maka wannan directly wanda za a tabbatar cewa idan mutum bacin ya su bai ci gaba da karɓar fanshi ba a an abin nan sannan haka kuma a jiha da local government su ma za a yi wannan abu amfanin yan union shi ne za su taimaka mana wajen yin aikin nan a samu nasara kuma a samu sauki insha Allah kowa ya kwantar da hankalinsa babu wani tashin hankali a ciki za mu tafi mu je har wuraren ma'aikatu za mu same su za mu timetable a ɗalibin da za a zo kuma abubuwan da za ka yi shi za a tantance ma tantance za a ɗauki yatsunka za a ɗau a fuskarka wannan tsari da muke yi insha Allah ba za a samu wani matsala a ciki ba mutane su kwantar da hankali zuwa wani da za su sha wahala ba za a zo a sauƙaƙa wannan aiki da kowa zai idan an yi akwai portal da ake yi sabo wanda portal ɗin duk wani information da kake so in ka hau kan portal ɗin za ka ga lokacin da ka cike form a lokacin za a baka access to portal wanda za ka hau ka yi generating slip ɗinka a the end of every month kuma za ka wani abin daɗi shi ne mun ga cewa ana cire ma'aikata kuɗi su na harkar tafi da lafiya a ake cewa katima production to based on bincike da muka yi mun gani kan cewa ma'aikata kaso 45 zuwa 50 kawai suke enjoying wannan ana cire musu kudin su amma ba sa yin access to wannan asibitin tuka da a wannan kadi mun ji zani kafcirin a kwamfin za a tambaye ka ko kayi in baka ba za ka ciki Kuma za ka zaɓi asibiti wanda ya kusa da gidan cike wanda insha Allah ba za ka yi a yanka guda uku ne ko guda hudu yawwa wanda in ka yi rolin yayanka hudu za ka amfana da su kuma za ka tana kai su asibiti wannan abu ne da gwamna ya alkawari shi ma za a tabbatar cewa ma'aikata da 'yan fansho sun samu shiri na ban lafiya ban wannan shi ne kusan a takaice dalilin ah, da ya sa ake wannan abu yana addu'a Allah ya ba mu nasara um, kuma Allah ya ba mu kuma muna nasara kuma kuma inda gida da mai da wannan ya ce wannan abu ah, ya da shi sosai saboda abu ne da yake da muhimmanci sosai kusan kudin da muke samu da yake kudin shiga da kuma kudade wa suke shigo ta kaso hamsin kusan kaso hamsin da biyar yana tafiya ne a harkar biyan salari da sauran abubuwa kaga abu ne da ya kamata gwamnati ta tsaya ta yi tantance yadda za a samu a fitar da wannan abu zama cewa an samu abin da ya mutu da ke cewa transparency and accountability a ciki gode a ƙasa